الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد ينقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرة أخرى يورانا لاربا قوم شابي قوتا رمضان ألف أريهود سلاتين تقوس هجرية كما يوم منا شدة قوتا شدة دبو بيدا شدة أفوا قوتا قوم 2017 miladiya a bakwai ga watan shida dubu biyu da goma sha bakwai miladiya a wannan masallaci na alkhulafa'ur rashidun da ke unguwar agege a kan titin afalla a jihar Legas kudu maso yammacin Najeriya. Yau insha Allah za mu yi zamanmu mu na goma sha biyu a wannan zama da muke na tafsirin alkur'ani mai girma da bayanin ma'anonin ayoyinsa a cikin suratul anfal har yanzu muna nan dai a ƙarshen bayanin aya ta goma sha biyu a darasi na hudu wata fitnatar واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا Allah ya ce wattaqu fitnatan ku guji fitina la tusibanna allazina zalamu minkum khassa in ta tashi ba ta samun wa'anda suka yi zaluncin kawai a cikin ku la tusibanna allazina zalamu la tusibanna akwai taukidi anan tusibanna fi'li mudari ne mabniun al fathi liittisalihi bi nun at tabbas da bisa rantsuwa cewa in fitina ta tashi sakamakon ta ba yana tsayawa ne akan waɗanda suka janyo ta bane kawai alamu anna allaha shadidul iqab kuma ku sani cewa lalle Allah subhanahu wata'ala mai tsananin ukuba ne mun karanta a jiya hadisai da suke nuna mahimmancin idan kaga fitina ka tashi ka kauda ita al'amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar mun ji hadisin Hudhaifa radiyallahu anhu sa'annan mun ji hadisin annu'man ibn bashir wanda al'imam ahmad ya rawaito a cikin musnad sannan ya zo a cikin sahihul bukhari imam al-bukhari ya rawace shi a wurare biyu haka zalika imam tirmidhi a cikin as-sunan ta hanyar annu'man ibn bashir Allah ya kare yadda a gare shi yake cewa shi wanda ya rawaito daga Nu'man ibn Bashir din Amir yake cewa najil Nu'man ibn Bashir wata rana yana huɗuba naga yayi nuni da hannunsa zuwa kunnensa yake cewa masalul qa'imi ala hududillahi wal waqi'i fiha idan ka dauko wanda Allah ya sanya ƙa'idoji da iyaka wanda yake tsayawa baya huce abin da Allah ya gindaya masa shine mai bin ka'ida kenan da kuma wanda ba ruwansa duk abin da Allah ya haramta ma shi rubtawa yake abinsa to kwatankwacinsu, da kuma mutumin da yake mara tantance ko mara wanda ba shi da nasiha a cikin al'amarinsa akwai mudahana a cikin al'amarinsa to ka masali ƙaumin rakibu safinatan wato kaman mutane ne da suka hau kan jirgin ruwa fa asaba ba'dhum asfalaha jirgin ruwa ne wanda yake da hawa hawa wayansu sai Allah ya sa suna ƙasa daga su sai inda ruwa yake wasu kuma suna can bene na na ɗaya shine cewa asaba ba'dhum asfalaha wa au'araha wa sharraha wa asaba ba'dhum a'laha wasu kuma suna can sama kun ga waɗanda suke ƙasa suna kan aw'ar wa, wa, wa, ashar wuri ne wanda yake yafi akwai abin tsoro a ciki akwai kewa a ciki kuma yafi sharri saboda su ne dab da ruwa wasu kuma sai suka samu can sama benan sama fa kana alladhina fi asfaliha idza to waɗanda suke ƙasa ɗin idan za su sha ruwa marru alaman fauƙahun fa'azu